Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafi a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila ni tudun wada zan karanto muku. Kuka take tana faɗin dama wannan ba Yahuda shi ya man haka shi ya raba ni da kai na tsawon sati shida. a lokacin da nake buƙatan ka a kusa da ni shi ya sa ni dama ban ga laifin ka ba dan Allah ya ka nemi wani aikin a wani gu tunda baya so na ka aure ni ba zai bari mu ji daɗin rayuwar auren mu ba ai ka gani tun daga yanzu ya tura ka aiki a daren farkon mu ma mun jure ya ga ba riba shine yanzu ya fito a fili yake maka barazana da ka sake ni ko ajiyar zuciya a garbe sauke ya fili bakinsa yana furta alhamdulillah tunda bata ci kan zancen ba duk da shi ma hankalinsa a tashe yake amma cikin son kwantar da nata hankalin ya ce calm ki fahimce ni diyani na fi kowa sanin waye Nasir ba zan ce yana farin ciki da auren mu ba kuma ba zan ce yana bakin ciki ba nan da baya so wallahi ya san hanyar da zai fi hana auren amma na Nasir mutumin kirki ne ba yanda kike ba yanda kike daukan sa ba. Cikin rashin yarda da maganar nasa ta ce mutumin kirki ne zai umarce ka da ka sake ni har kana ce masa zaka dauki duk sharadin sa ni kawai ka gaya min wani sharadi ya gindaya maka har kake masa alƙawarin ko ya tsana ba zaka taba ba. Cikin eh, na ce am am am dama ran da zan tafi bai san na karɓi budurcin ki bane kawai Hajiya ta sa mi ta kira shi tana tambayar sa ni anan ta gaya masa kina da ciki shine yake faɗan na zalunce ki wai ki nake so na kasa hakura har na je na dawo haka na turmi murmushe ki da gajiyar biki to da naga ya ɗauki zafi da yawa sosai har yana gani kamar wata rana zan iya juya miki baya shine na masa alƙawarin da na miki ran da zan tafi ai na miki alƙawarin ban zan sake neman wani abu a jikin ki ba har sai kin ƙara shekara a gidana dan ki yarda ba jikin ki nake so ba abin da ya faru kaddaran ce to amma shine sharaɗin Nasir shi yana faɗa ne akan ki ki yarda da ni Nasir ki ne na boye ke kike nuna masa ta taɓa faki ta ce hmm to ina ruwan sa da rayuwar mu ni dai wallahi ban karɓi wannan sharaɗin ba a gare Nafi ya ce, Ni ma ba wai na karɓi sharaɗinsa ba ne, ah ya zo akan gaban alkawarin da na miki ne ba zan kusance ki ba insha Allah har sai lokacin nan na ɗauka ya yi, don na nuna miki ke nake so ba wani abu nake ba. Nasirima wani irin kallo ta masa tana ta baki ta wuce shi. Sai da ta haye gado ta ja blanket ta rufe rabin jikinta ta ce, Ni kuma ban yarda da wannan alkawarin ba, ni ka yi wa laifi kuma na yafe maka saboda isan ka a waje na kai har ma ka fi hakan. Tana gama faɗin hakan da ƙarasa jan bargunta ta shige ciki a grip dube-dube fara da alaman yana ne neman inda aka sakala kyamara ne amma bai gani ba cikin muryar shagwaba ta ce wai me kake nema ne diredire ya ce am sweetheart ki kwanta yanzu kina buƙatar hutu bari in gama shirya ina zuwa ya ce tare da ficewa daga shi sai ta wasu agogonsa yana taka steps wani message din ya sake shigowa nasir din ne da ya turo aiko da sauri buɗe gabansa yana faduwa ya fara karantawa ba na son ka ba kanka wahala wajen neman cctv dan za ka lokacin lokacinka ne dan ko da ido dubu aka halarci, ka ba za ka taɓa gani ba aslo yake takawa dakin kasa ya shiga ya zauna a bakin gadon yana dafa kansa shi ma Nasir bangaren sa rufe laptop din sa yayi ya miƙe yana murmushi ya fita da sauran sa ya fice da red fat din sa a garbi ya nufa cikin rashin fargaba sai ka ce gidansa haka ya haye har sama da red bedroom din da yake zaton ana a group din yake ya nufa murda ɗin din yayi ya shiga a grave duk da bai dago ba amma ya san Nasir ne dan idan yi doshi go kamshin turarensa ne yake sallama karasawa yayi har inda a grave yake a bakin gadon shi ma zama yayi a bakin gadon ya sa hannu ya cire taguma a grave din cikin sanyi murya ya ce my friend ban so maka zo wannan matakin da kai ba na so ka ɗauki shawara ta tun farko karbi da ita amma ka nace ban so kyakkyawar alakar mu ta koma haka ba dan ka san kai ne abokin shawara ta kai ka fi kowa sani na duk da mu uku muka tashi amma ka san bamu shaku da kamar kamar kai ba a ganina na isa da kai ni mai baka shawara ne sannan na fi karfin komai a wajen ka a garib sake matse hannunsa da yake cikin na nasir ya cikin kunan zuciya ce nasir ka fi karfin komai a wajena na shi shine dalilin da yasa na bar maka nasirin tun farko a zato na da gaske santa kake duk na san ba zan jure rashin ta ba ni ma amma na bar maka dan ka fi karfin komai a wajena ashe kai ba san nasirim kake ba ni kuma ina son ta bilhaki ba zan yarda da abin da zai cutar da ita ba dan Allah Nasiru nasirin ta ta ci darajar son da kake min ka bari mu zauna lafiya girgiza kai Nasiru ya ce a'a wala ba zan iya ba gari ba zan iya kwatanta maka yadda zuciyata take min barazana a kowane sakon game da Nasirin bane ta yi mugun shiga rayuwata yadda ba zan iya kwatantawa ba wallahi ba zan taɓa barinta ta huta ba numfasawa a garfe yayi ya ce Nasir ka bani mamaki duk da na san halinka duk abin da kace zaka yi zaka yi da kace ba ka bari mu zauna lafiya ba manzaci ta wannan hanyar zaka bullo ba duka tunani na kunta tawur taka za ta tsaya ne a iya korata a aiki ne tunda kai ne mai kamfanin nan amma shi abin naka ya zarce nan Nasir ina tausayin ka a ranar da zaka yi nadama abin da ka aikata kana musulmi ka aikata zina da mata aure kuma baka surranta shi ba ka nuna wanda yake aurenta saboda ka isa ka sani wallahi Allah shine isasshe na Nasir wani irin zuciya Allah ya baka ne da baka sawa ranka akwai ranar hisabi akwai ran da ikon ka kuɗin ka ba za su maka amfani ba Nasir ban zaci isar taka har ta kai ka ɗauki CCTV kamera ka saka a ɗakin aure ba har kana barazana da shi ka sani mala'ikun Allah ma idan ma'aurata suka keɓe kansu juya musu baya suke yi ba sa ganewa irin su tsirracin ma'aurata Nasir me na maka me na sirimta maka wallahi na ka jefa ni cikin wani irin kunci wanda ko fitar rai bana jin ya fi shi ciwo wai ya karshe maganar sa da kuka yana dafa goshinsa saboda kansa da yake masa zogin ciwo Shi kuwa Nasir miƙe tsaye yana juya baya yana murmushi mai ɗauke da bacin rai ce a garib duk yadda zaka kwatanta zuciyarka ba ta kai ta wallahi na fi ka shiga cikin kunci don Allah ka taimaka kar ka yi yunkurin bawa Nasirin kowane irin farin ciki a karo na biyu zan zo maka da bukata idan ka bi insha Allah zaka tsira da mutuncinka idan kuma kai gardama irin na baya to sakamakon zai fi haka muni cikin dauriya a gari ya ce me kake bukata sun koya ya cikin taushin murya ce ina son ko dan yatsan ta karka taba har ta haifa min yaro na sannan ina son mahaifar ta ya zama a tsakake ke shine dalilin saka CC kyamara. Idan aka karya alkawarin kuma na sani. Agrib ya ce wannan sharaɗin ai na riga na dauka amma don Allah ka cire CCTV kyamara a bedroom mu. Ba zan kusance ta ba sannan ba maganan da baka yaro dan ko ni na bada a yanda nasrim ta tsane ka ba za ta taba baka danta ba. Sannan shari'a musulunci ta halatta min cikin cikin nasrim Wani irin kallo Nasir ya ba Agrib da shi ya daga kafaɗa ce ya dama kai zuma ne sai da wuta. To la ni dai zan ga mai nasara. zan tona asiri komai mai faru ba abun kowa zan ji kunya ko tsoro ba shi ma Agrib cikin bacin rai ce amma ina yarda da sharaɗinka na farko ba zan yarda ba zan haɗa shimfiɗa da ita ba don haka kamar uzurin ta haifa mu, idan ta amince za ta maka shi kenan amma da sunan ni zan maka kyautansa don Allah idan kana ƙaunar iyayenka kar ka fallasa za ka zubar da mutuncin gidanmu ne hakan babban abin kunya ne za ka janyo wa turi burada abin faɗa a duniya gidanmu shahararren gida ne ka sani a duniyar nan cikin rashin damuwa Nasir ya ce ni duk wannan bai dame ni ba na saba ma animale, cine balle wani abu da wani bawa mai zunubi a kai zai faɗa a na. ba wani ne damuwata ba damuwata ka kula da shar'ina kawai A ba ce shikenan na ji zan kiyaye amma don Allah yana son na dan kwanta na huta murmushi Nasir ya nufi kofa tunanin gari fita zai sai ya ga ya saka a kofar ke kuma ya zare ya jefa a cikin aljihunsa ya tako yana murmushi ya faɗa bed din yana jan blanket ya ce good night aiko ba ja dogon lokaci ba bacci ya dauke Nasir jiya agriba yayi yana kallon fuskar Nasir a fili ya furta anya ko Nasir kai mutum ne kana tunanin kwana za ka a faɗinmu wani mace iriyar rayuwa ce tashi ya fara safa da marwa a ɗakin ba abin da yake tana irin nasirin tabbas ya ga sha'awar kasancewa da shi a cikin idonta me zai ce mata bai gama wannan tunanin ba ya ji ana murɗa handun ɗin ƙofar da ƙarfi gabansa ne ya ji ya faɗi sanda ya ji muryarta tana cewa yayi a garib a nan kake ne dan Allah ka buɗe mu walla ba na iya kwana ni kaɗai tsoro nake ji ta karshe maganan tana dafa maranta don wani irin murda yake duk kwanakin nan hakuri take ta rasa wani irin abu ne yake damunta tabbas cikin jikinta yana da son a sadu da ita ga magungunan da aka dura mata yau ma mama sai da ta bata wani shi yasa take jin mugun shawa. jin shiru yasa ta ce dan Allah yayi ka buɗe ta yi magana tana jijjiga kofar da ƙarfi buɗe ido Nasiru yana murmushi ya ce kai ka ji biya ko Nasiru da sauri ta koma ɗakin ta ɗauko wayanta sai da ta zo daidai kofar da Agrib yake ciki ta danna kira dan a zatanta ko baya dakin ne aiko ta ji waya yana rangin a ciki amma har ya katse ba dauka ba tabbas ta san dubbacin da yake ji zai ji wannan bugun da kira da take masa a fili ta farta yayi Agrib me haka ke nufi Nasir ya ce ka ta amsa da cewa kai kana tare da wata yau ba za ka samu damar buɗiya ba kana da bakuwa cikin razana Agrib ya ce a'a ba zan iya ba Nasir cikin sharaɗin mu ba wannan mikewa ya tsaye yana ci gaba da murmushinsa ya ce ni zan iya yi yayi bakin kofar Agrib Ankara ba ya ji Nasir ya canza muryarsa ya koma irin na mata sak sai ka rantse mace ce ya ce ki gaza da baki san waye mijin naki bane to ki koma da jaraba ki tunda har ya gayyato ni har gida ba zan hakura ba ban saba da kwana ba namiji ba cikin kara je Nasirim ta ce wace ce ki sake muryar mata ya ce ke ni bani da wannan lokacin idan na gama aiki na na tafi ki tambayi mijinki Agrib zai yi magana Nasir ya fisgo shi ya bedroom da shi sai da suka shiga ya turu kofar ya ce ka sani ba tsoro nake ji ba idan kai magana ko ka musa to daidai yake da to tonon asirin komai dama shi nake jira ji suka yi nasirim tana wani irin bugun kofa kamar za ta karya tana cewa ya ya kasan ka san wace ce nasirim a wajen kishi amma kamin haka ka shigo min da karuwa har dakin aure na ka manta na ce duran da ka so wata to za a yi biyu babu wallahi kashe ku zan yi a yana ji yana gani har muryar nasirim ya tashi amma ba halin ya fita ita ko nasirim hannunta har ya kumbura dan bugu jinginuwa ya a jikin kofar yana mai da numfashi shi kam ina ma zai mutu ya huta da wannan rayuwar ina ma zai iya kisa da zai kashe nasir kawai ya huta in ya so shi ma a kashe shi sai dai shi ko maran mutum ba ya son yi balle ya illata mutum ko cin naka bai taba kashewa ba a zaburai a garibin mike cin wani irin ne shi. jin shiru ya sa a garib leƙawa ganin nasiru mai ya kwance flat kamar wata numfashi cikin wani irin razana yayi kan nasir yana cewa wallahi nasir ni zan zama ajalin rayuwarka idan har nasirin ta mutu wallahi kai ma za mutu ka kashe ta nasir nasir fisgewa ya hannu a garib ya buɗe kofar ba alamun numfashi a tare da ita ga hannu ta duka biyu jini yake da sauri ya ɗaga ta cage ya gabara ita cikin hanzari yake tafiya a grab na bin bayansa a baya har wajen fagen space duk da dare ne akwai direba da yake sa biyu don duti-duti suke yi ganin na sa da sauri ya mike jikinsa na rawa ya bude. akwatin ajiyar mukullayen motar yana ganin motar da ya ga Nasir ya tsaya a jikinsa cikin sauri ɗauko ki ɗinta da sauri ya nufi motar yana buɗewa Nasir jiki na rawa ya sa nasirin a ciki a grab zai shiga Nasir ya kallon sama da ƙasa alamun dubi halin da kake ciki sai sannan grab ya duba jikinsa ashe daga shi sai towels ne komawa ya da baya cikin sauri gudun da direba yake yi amma nasar sai faɗa yake masa yana danna kirjin nasirin don ya bata taimakon gaggawa shi ya ma fi abin cikin ta idan aka ce cikin na ya zubi to ya zan yi tabbas karyarsa ta kare dole nasirin da Agrib za su ci bilis yana nadamar me yasa ya haka ma bayan shi likita ne ya san ka'idojin renon ciki a take gumi ya fara yanko masa addu'a ya dinga yi ya rabbi ka kare abin da yake cikin ta ka kare min gudan jini na gan cikar burina idan zai zube ya Allah ka hada har da ranta ita nasirin din ka ɗauka na huta huta na koma mutum sak ya rabe ka taimake ni ko da suka isa asibitin bai yarda da aikin dakta ɗin ba da kansa ya shiga da ita emergency room sai da ya tabbatar ta farfado daga suma ya mata allurar bacci ya duba sosai komai normal tukunna ya goge gumin fuskarsa ya yarfa mata yana mata mugun kallo a fili ya ce a karo na farko zan so kira saboda dana ba dan shi bada daga wannan suman kin zarce kenan ya fita tare da rufe kofar da karfi a kofar emergency din ya samu a grip a tsugunne yana ganin Nasir ya mike tsaye ya rai a mugun bace ce last warning da zan maka daga yau kada ko hannu ka ya sake kuskuren taba jikin matata mahaukaci dabba dan akuya kazami irin ka mashayin giya ce. sororo nasir ya tsaya yana kallon a garib tun da yake a duniya ba a taba masa zagi haka ba sai dai shi ya yi wa mutum irin wannan zagin amma yau shi muhammad nasir tri brother full ake yi wa irin wannan zagin manyan irinsa da ya gama rinewa kalan ja ya ware su akan a garib amma tsabar bacin rai ya kasa farta komai kawai gida kai yayi yayi gaba direba yana ganin sa ya mike tsaye amma hannu kawai ya mike masa alamun ya bashi ki gudu yake a mota sosai har ya karaso gidan kiris ya rage ya bige aminu sojan da yake on a bakin get ajiyar zuciya aminu ya sauke a fili ya furta alhamdulillah da ka kashe banza ka. bibi bibi yake taika steps in har ya sa hayewa har cikin bedroom ɗinsa waya ya ɗauka cikin bacin da ya kira ansha khan yarinyar da ya zo da ita ita take masa hidima yar indiya ce aisha tana ganin nasir haka gabanta ya faɗi ta fara addu'a allah ya kubutar da ita a duka da cin zarafinsa amma bai mata magana ba sai jefa rabin jikinsa iya faɗinsa tsaye kan gado iya ƙugunsa kuma a ƙasa ya dafa kansa da yake jin kamar zai rabe gida biyu kalaman agrib ne yake dawo masa mahaukaci dabba ɗan akuya ƙazami irin ka tafin hannunsa ya buga a goshinsa a fili ya furta yanzu zaka fara ganin halin dabbobi yanzu zaka san a mahaukatan ma akwai na gaba yanzu ne zaka san nasir mashayin giya ne yanzu ne zan kasance ya karashe maganan yana nuna ansha takalminsa alamun ta cire ansha duk da bata jin me yake faɗa tabbas ta san ransa a mugun ɓace yake don haka jiki na rawa ta fara cire takalmin takalmin nasa sannan ta cire masa wandon jeans ta bar shi daga ci sai boxes miƙewa ta yi ta hanyar bedroom don haɗa masa ruwan wanka nasiru mai hankali take bude irin ta har ta ware shi akan agarib da yake rike da hannunta mai drip ɗaya hannun kuma ya dafa kansa jin kamar tana motsa hannun ne yasa ya bude idon sa wani irin kallon tsana ya gani a idon nasirim a haka wani dabara ya faɗo masa ya fashe da wani irin dariya kallon sa ta cikin muryan ba wasa take ba ka mai isar ka watakila shine dariyarka ta karshe a duniya so nawa nake gaya ma zan iya ya yafi komai banda kishi a garib ko a ina take yau sai ta san ta yi da tree brother dariya a garib ya ci gaba da yi kawai ya zaro wayansa a cikin aljihunsa ya fara danne danne sai gashi ya danno wani gu ya fara rubutu duk abin da ya rubuta sai wayar ta fassara da magana kuma da muryar mace ce yana ci gaba da dariya ya mika mata wayan ya ce ga take hukunta ta ita ce kishiyar taki ita ma dariya ta ta ce Allah ya ka cuce ni amma zan rama ta karashe magana tana karɓar wayar a hannunsa ita ma rubutun ta yi tana rubuta abu yana fassara ta juya muryar namiji ta juya na mace kuma yare kusan ɗari uku ne a ciki duk wanda ka zana shi zai maka kallonsa ta ta ce my heart ina son wayan nan ya yi min kyau kin samu je kina baki ya ce yana ci gaba da dariya ce wai dama da gaske ne zaki iya yin komai akan kishi ajiye wayan ta yi tana miƙewa zaune tare da cire drip ɗin hannunta ta ce ai wallahi wallahi in dai akan kishi ne na gaya maka zan iya kashe ta a fanshi ranku da na na yarda sauki numfashi yana girgiza mata kai cewa ah, my dear ki daina irin wannan farcin ba na salihan bayi irin ki bane ke fa malama ce kuma lauya ce na san kin san illar irin wannan farcin ki daina abin da na sani haruna naki ne har abada ba zan miki kishiya ba da asuba ya nemi sallama suka koma gida ba wanda ya san a asibiti suka kwana da safe kuwa an hallara a danin room hajiya ta kalli kowa ta ce wai shi wancan ba yahuda me yake ci ne ko ya manta dokar gidan nan ne dole mutum ko ba zai ci ba ya zo ya ɗebi gaisuwa Abbati ya ce ki kira shi mana Kamal yana danna dariyarsa ya ce a ba za ta iya ba jiya sun yi faɗa Umaira ma danna dariyar ta yi ta ce kai jiya na ga masifar yana ashe. yana dogon magana kun ga inda ya tsure hajja kuwa ta yi fiki-fiki da ido Abdulmajid a gaban ku yaran nan suke cin mutunci na kuna kallo suna min dariya da tsokana Abu ya ce kai Kamal me haka umaira uwar tawa kike yi wa haka shi. duk abin da hajiya take cewa ku ne mata kuna yi kamar yace a ah, sorry abu hajiya ta ce Au, da ba ku yarda ba ko? To wallahi yanzu ba yau ba kamal tashi ka bar min falona. Kai da rababbiyar matarka, Abdulsaman ne ya gina min ba ubanka ba, kuma ba na son ƙara ganin doguwar kafarka a bangare na. Kai ba dan ka ci albarkacin sunan ubana ba ma wallahi a gidan nan gaba ɗaya zan kore ka. Ita kuma siririyar matarka ta ci albarkacin cikin jikinta. Shiru Kamal yayi yana sa kansa a ƙasa dadi ya ce me kake jira? Tashi ka fita ke kuma wura kar ki ƙara. Kamal ya fice yana dariya ƙasa ƙasa ya ce mu da za a ba mu ƴanci kowa ya zauna a fati sama Ai da yafi mana wannan. nan sarrabe sarraben bayan an gama breakfast momi ce ta fara tashi don ko wanka ba ta yi ba gashi za ta fita wajen aiki hajja ta kalle ta ta ce fanna ki koma ki zauna ina da magana momi komawa ta yi ta zauna fanna jiya ba yahudan ɗanki duka na ne kaɗai bai ba a falon nan ya kare min ta akan na gaya masa gaskiya musamman akan shigo mana da fitsararrun matan tura da yake gida to ni ba zan ɗauki wannan iskancin ba tun wuri ki gaya masa na yi magana da babban murya ne akan matar aure da za ta masa dukkan hidimansa tun da ya nace sai mata ne za su masa komai wai ba ya san aikin namiji shi ba wali ba dole da wata rana wani abu ya gifta tsakanin su don haka ke da yake ganin ki da gashi to ki kaya masa na bashi nan da wata da idan bai samu mata aure ba to ni ina da wanda zan hada su aure da shi Maryam din Bellan Dardum zan bashi Nasir da yake shigowa ya karashe mata magana da cewa in ya so ne abin da zan yi ko yana kallon ta cikin ido Hajiya ya zauna a kujerar da yake fesin da ita ya ya ci gaba ni Nasir zaki yanke hukuncin Hajiya kin san abin da kike faɗa kuwa ni danki ne ubana kika haifa ba ni ba kuma yanzu yana ina bayan nan don haka Allah da ya haɗa mu ya raba ikon ki da isar ki ya tsaya iya yaran ki da su Aiban da suka ga za su iya ɗaukan abin amma ni nake yanke wa kaina hukunci rayuwata idan na ce na so na kwana da mata dubu meye naki baki da dada baki da zunubi kuma ba kabari guda za a bin nemi ba kin zauna sai zabta mutane iko kike ai ba momi zaki aika waje na ba ni ya kamata ki kira ki sa idon ki cikin nawa ki gaya min ni ba Yahudi ne ki ga aikin Yahudawa abu ne yayi karfin halin dakatar da shi haba Nasir hajja fa uwa ce a gare mu idan ba idon ubanka ai muga ba mu cancanci ka zauna kana faɗin haka a gaban mu ba da sauri ya kasa abu da ciya saurara abu ina matukar jin nauyin ku kai da dadi amma bana son ana shiga rayuwata zan iya yi komai me yasa da hajiya take faɗan maganganun nan a kaina ba kai mata magana ba yanzu za ta buɗe baki ta ce wa ɗanka a garib ba yahudi ne a ka ko za ta ce maka shi? saboda ni ba ubana ba ta shayin komai kai tsaye ta furta min duk duk batancin da ya zo bakinta duk kowa ya shiru yana sauraron sa ko kyakkyawan motsi ba me ya nasirim da tun da ya fara take zabga masa wani irin harara kasa daurewa ta cikin bacin rai ta ce abun kake gaya magana haka wallahi mutum idan bai daraja iyayenmu ba mu ma ba za mu darja shi ba idan kai baba yahudan ba dakatar da ita a garbe yayi da cewa ke ce mai baki ki bari ya gama wannan alama ne da yake nuni da koda ubansa Abdulsamad yana raye zai iya ci bai karasa bai ji wani irin saukar mari a fuskansa cikin bacin rai abu ya ce lalle a garib a gabana kake kiran sunan dan uwana wannan ya zama na farko kuma na karshe na fa kunci a garbe yana kallon abu shi tunda yake a duniya bai taba daura hannu a kansa ba sa ya kasa ya zuba gwiwansa cikin sanyin murya ce abba ka yi haƙuri wallahi ban faɗi haka dan na ci zarafin abba ba sai dan dakatar da nasirin dan na fi kowa sanin waye nasir amma dan allah ku yi haƙuri hajiya ta ce ba wani kai yanzu a gariba a gabana kake kama sunan abdulsamad yau ko ubanka abdulrahman ya isa ya kama sunan abdulsamad kai tsaye nan ko hajiya ta fara zagin a garib duk haushin nasir ta huce a kansa daga ƙarshe abu ya bata haƙuri da ƙarta hakura haƙura nasir ko doka tsake ya fice abin sa. nasir ne zaune a bakin gadon momi tana ta shirya masa kayan tafiyarsa dan yanzu an samu ci gaba a nasiyar da momi ta yi masa ya daina yawo da mata sai da ta gama haɗa masa kayan ta zo ta zauna a kusa da shi ta shiru tana son ta yi masa magana tana tsoron abin da zai biyo baya gane hakan ne yasa ya ajiye wayan hannunsa ya fuskance ta sosai ya ce mumi akwai damuwa ne numfasa ta ta gyaɗa kai kamar na me ba murmusa ta ta ce mai son dama akan magana hajiya ne na jiya mai jiya ni ma gaskiya buri na kenan ga kai aure ka ga fa ai ban kanin ka ne amma yanzu matarsa har ta kusa haihuwa a grip sa'an ka ne yayi aure kamar sa'an ka ne yayi ai man ramadan aliyu duk abokan dakata momi wai me na kunne sai ne aure ne um duk su wanda kika lissafa min zuciyar mu daya da su ko ra'ayin mu daya ne wai me a cikin auren banda bakin ciki da damuwa gaskiya momi ki hakuri ki daina min wani zancen aure kawai ki dinga min addu'ar idan Allah ya yi zanyi zanyi shikenan mai son kai maganan cikin sanyin murya Nasir jikinsa ne ya sanyi baya son ganin sa cikin bacin rai hannunta ya kama ya ce momi ki kwantar da hankalinki in dai aure kike so zanyi kuma ko ban yi bakin kusa rike jininki insha Allah a razane ta ware idonta a kansa ta ce ban gane ba ba ko baka yi aure kuma ka ce na kusa rike ka? murmushi ya saki hannunta yana miƙe tsaye zaunar da shi ta sake cikin raunanniyar murya ta ce baka ban amsa ba Nasir kaman alƙawarin ba za ka aikata zina ba mummy kenan ai shi halin mutum saka riga ya cire ya fi shi wahalar canzuwa cikin in ina ta ce Nasir kana nufin ka ce ka zama mazinaci kai mummy bincike ba haramun ne ki sa a ranki na yi so ɗaya ko sau biyu amma ya zama na ƙarshe amma mummy don Allah ki min addu'a Allah ya min maganin damuwata To masu sauraro bara mu kwana a nan a cikin wannan littafi mai suna furuci na ne. Sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya. Duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al-Ajabi TV. Tare da ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada nake ƙara muku tuni gan cewa ku danna mana subscribing lakin tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu da zarar mun dora. Mun gode.